A yayin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ke shirin gudanar da babban taronta a ranar Asabar mai zuwa, tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida, ya ci hankalinsa yana wajen taron tare da yi masu fatan za a kammala lafiya. General Ibrahim Badamasi Babangida, wanda ya kira wani taron manema labarai Amina. domin yin jaji ga dubban 'yan kasuwar tsohuwar Fanteka da ke Kaduna da suka tafka asarar miliyoyin naira a sakamakon haɗarin gobara. ya ce yana fatan 'ya'yan jam'iyyar ta PDP za su kai zuciya nesa tare da rungumar ƙaddarar shan kaye. Yi musu kyakkyawan fata na so duk yadda za a yi dai, a san yadda za a yi tun da siyasa ake. tilas wasu su ci wasu ba za su ci ba wanda ya ci ya ɗauka cewa haka allah ya sun ci kuma aiki ne na jama'a jama'a za a yi ma aiki ba su kansu ba inda muddin sun yi ma jama'a aiki ya hamdu so ne musu fata kyakkyawar fata allah ya sa su yi taro lafiya su kuma tashi lafiya Yin adalci ga sabbin shugabannin da za su karbi shugabancin jam'iyyar ta PDP yana da matuƙar tasiri wajen tunkarar babban zaɓe mai zuwa, kamar yadda General Babangidan ya yi ƙarin bayani. No shugabanni da su ance ta mu riga mun faɗa cewa su zama mutane ne masu adalci mutane masu gaskiya mutane masu fasaha waɗanda suka amince da siyasa sun san kanta kuma za su taimaka mutane magoya bayan su su yi siyasa ba daga ba ba a kowane lokaci ko da yake dai bai yi wani dogon bayani ba akan komawar tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar jam'iyyar ta pdp ba janar babangidan ya ce atikun yana da damar yin hakan ai constitution ɗin mu ta yadda mutum na iya shiga kowace jam'iyyar kuma an ce ba za ka tilas kana iya shiga kowace don ya shiga ba wani abu ba ne sabo ba abu mamaki ba ne son rai ne ra'ayi ne to in ya fita daga wani ya koma wani an yadda ai haka a yanzu dai kimanin 'yan takara takwas ne ke neman kujerar shugabancin jam'iyyar ta pdp a najeriya wanda kuma dukkaninsu sun fito ne daga kudancin najeriyar wanda hakan ke nuna alamun jam'iyyar ta PDP za ta tsaida ɗan takarar shugabancin Najeriya ne daga arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.